وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai ya cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya bamu iko za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da fassara shi gwargwadon fahimtar mu zuwa harshen hausa kamar yadda muke gudanarwa a cikin wannan wata na ramadan yau shine wuni na sha biyu a cikin wata ramadan a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma shi ne biyar ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiya muna roƙon allah ta'ala ya datar da mu faɗin daidai da kuma aiki da daidai ah, <clears throat> ba za mu karanta tambayoyi ba amma akwai dan wani taliki da zan yi kaɗan kafin mu fara karatu kasancewan eh, maganar da na yi a kan mataki da aka ɗauka a kan harkar almajiranci a wannan yanki namu na arewacin najeriya na yi ta samun maganganun mutane da aike haka na cewa lallai ya kamata a ja hankalin su kansu masu makarantar allo ɗin domin duk wani tsari da aka kawo domin a gyara abin su kuma sai su yi tutsu sai su ki karba a wannan kuma na faɗe shi a cikin waccan maganar ma da na yi don ba yadda za a yi in kana so ka gyara abu idan mutumin da yake abun yake da abun bai yadda a gyara shi ba zai gyaru ba asali kamar yadda na faɗa a wani lokaci su waɗanda allah maɗaukaki ya sanya su a wannan layin na makaranta suna ganin duk wanda baya layin kamar yana kin wannan sha'anin ne yana kin layin tabbas akwai waɗanda suke kin layin akwai waɗanda ba sa sha'awar irin wannan tsarin to kuma akwai waɗanda su so suke a yi gyara a ciki me gyaran da za a yi shine wajibi ne zama na cewa an girmama alkur'ani yana daga cikin girmama alkur'ani girmama su karanta su idan har waɗanda suke layin karatun alkur'ani tun da suna yara aka dora su akan layin karatun alkur'ani amma su suka fi kowa wulakanta su suka fi kowa kaskanta su aka fi kowa muzantawa su zama kamar kamar kaci tsintansu aka yi abola to wannan yana daga cikin abin da tsakani da Allah babu yadda za addinin musulunci ya goyi bayan irin wannan abu hankali ma lafiyayye ba zai goyi bayan wannan abin ba wajibi ne kamar yadda na faɗa a wancan karon asali a haɗin wato haɗin abin nan haɗin gwiwa tsakanin waɗanda suke kai 'ya'yansu makarantun tsangaya ya zama na cewa malaman suna da tsarin da kowa zai ɗauki nauyin ɗansa ya san cinsa ya san shansa ya san sutura ya san maganinsa kamar yadda duk wanda zai tura ɗansa karatun boko da ake yi saboda duniya ma idan ka tura ɗanka duk da cewa makarantun ma za ka samu na gwamnati ne ana ɗan ba da abinci amma sai ka yi tattali ka saya wa ɗanka yar taliya ka saya masa yan indomi ka saya masa ɗan garin kwaki wanda idan ma abincin ba a ƙare ba ko bai ƙoshi ba zai sake sarrafawa amma mu makarantunmu na tsangaya makarantunmu na allo ba haka ake yi ba mutum kawai yakan ingiza ƙiyar ɗansa ne ya tafi makaranta ba tare da tunanin cewa ya zai rayu ba kuma yaron wani lokaci ɗan ƙanƙani ne ba zai iya zuwa ma ya aikin ƙarfi inda zai samu abin da zai rike kansa ba a da za ka ga cewa galibi makarantun tsangaya a karkara za ka samu malami yana noma da almajiransa idan an yi noman nan wannan abin da aka noma din shi za a rinka ci abincin gidan shi malamin shi ake ba almajirai shi za su ci su ci dumame da safe na tuwon da aka yi da daddare da rana a nema musu abincin da za su ci haka da daddare ma'ana sun zama kamar 'ya'yan gidan yadda 'ya'yan gidan za su tafi gona su yi noma su ci abinci haka su ma almajiran za su tafi gona su yi noma su ci abinci mun tashi mun samu irin wannan abun da ɗan saura ana yi kama yanzu sai zama na cewa da yake yawanci an bar noma ko kuma gonakan sun mana kaɗan kana so kai noman ma ba za ka samu isasshiyar gonar da za ka noma ba to sai ya zama na cewa dole kawai an koma ba wata mafita sai bara wanda a cikin baran nan kuma a nan ne duk masu zagin mu suke zagin mu masu wulakanta mu suke wulakanta masu bakakken maganu suna yi mutanen kudu waɗanda ba musulmai ba sai ta aibata musulunci da cewa shi ba za ka zama musulmi sai ka zama almajiri sai ka zama wulakantacce sai ka kaskanta sai ka zama kazani da yawa akwai waɗanda suke fahimtar wai su ɗin ɗauka cewa musuluncin ya ce yana so ya musulunci amma shi an ce masa dai za ka yi musulunci sai ka zama almajiri to me ya dauka almajiri shine irin mutanen inda ake baro su a wulakantace da kazanta yaro zai zauna sati biyu sati uku bai wanka ba bai wanke suturarsa ba ga shi abin da muka karanta wajen magabata alkur'ani girmama shi ake yi masu alkur'ani girmama su ake yi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kansa al-imam malik ibn anas imam da al-hijra in zai karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yake ku kawo mun yayi bayan yayi alwala yayi aswaki ya ce ku kawo min turare in shafa saboda girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam to kuma kaga a ce kuma alkur'ani wanda shine dungurugum shi kansa annabi sallallahu alaihi sallam bayani yake na abin da ke cikin alkur'ani to kaga alqur'ani ya kamata a ce an girmama shi an kambama shi sai za ga daga cikin laduban karatun alqur'ani za ga malamai suna cewa ya zama na cewa mutum bakinsa bai wari ya tsaftace bakinsa saboda kare rinka karanta maganar Allah bakinsa na wari to ina ga kuma mutumin da za ka ga cewa yaro ya zauna sati biyu sati uku wata guda yaro bai wanka ba wandansa ya kece ta baya duwawunsa a waje haka yake tafiya a cikin mutane kuma a rinka nuna shi a cewa irin su ne ɗaliban alkur'ani ba wannan shine muke so a haɗu a gyara amma ba a ce za a sauke abin ba domin tana da amfani mai yawan gaske makarantun allo sun haife mahaddata alkur'ani da babu iyaka a cikin wannan ƙasar na ce duk wani wanda yake da alaka da karatun alkur'ani ko ya haddace alkur'ani in bai yi wannan layin ba to malamin sa yayi in malamin sa bai ba malamin malamin sa yayi wannan layin ba kaga ba abu ne da ya kamata a ce kawai shike na sai a musu kudin goro a ce a hadu a gyara duk kasashen da ka samu da suka suke suke irin namu layin za ka samu cewa suna da irin wannan makarantu in ka je sudan za ka samu akai khalawat khalwa suke cewa yana za ka tura ɗanka ya je ya zauna ba abin da yake sai karatun alkur'ani amma za ka samu a kalwoyin nan za ka samu kamar suna gidajensu ne abin da ban iya tantancewa ba a can shine shin gwamnati ce take daukar nauyin wannan abun? a'a iyayen yara ne suke ɗauka a'a wasu masu kyautatawa ne masu hannu da shuni suke kyautatawa ya zama da cewa an ɗauki nauyin yaran ana ci da su za ka samu malami yana da ɗalibai sama da ɗari ɗari biyu biyar amma ba galibi ma masa zama a cikin gari sukan je gefen gari ne a nemi wuri a gina katon gida da masauki da komai wanda almajiran za su zo zauna suna karatun alkur'ani garin Allah in waye za a zo a baza abinci ko a ci haka in rana ta yi haka in dare ya yi kalwa haka suke cewa abu ba za ka taba ganin yaro guda ɗaya yana yana tangaririya yana neman mai zai ci ba ko ka samu yaro ya faɗi akan titi ba shi da inda zai je magani sau nawa za ka zo kofar gidanka ka samu almajiri yana kwance ba shi da lafiya bai san yadda za a masa magani to in ya je wajen malamin shi malamin ta kansa yake yi ɗansa ma bai samu halin da zai kai shi asibiti ba ballantana ya kai almajirinsa to da haka irin wannan dole ne sai an haɗu tsakanin gwamnati da masu hannu da shuni waɗanda suke namu ne sun san girman alkur'ani sun san darajar alkur'ani sun san girman karatun alkur'ani da layin koyan karatun alkur'ani da zama na cewa kowa ya sa gudun mawasa, su kuma iyayenmu masu tsangaya su gamsu da cewa wannan abin yana bukatan a gyara shi an ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba ba wai musulunci cewa ya haka a rayu ko kuma ba za ka samu alkur'ani ba sai ka bi irin wannan wannan sai an wulakanta ka tukuna sai ka rasa abincin da za ka ci kafin ka samu karatun alkur'ani ba musulunci bai ce haka ba kuma zai zama cewa ba zai yiwu a ce dukan duniya mun fi kowa son alkur'ani ne samu ka bi wannan hanyar ba domin dai inda kaga irin wannan tsarin galibi da aka ce daga Najeriya Niger sai Murtaniya wannan tsarin zaka iya cewa duk duniya babu inda zaka samu irin wannan tsarin kasashen larabawa yanzu dai duk duniya ina aka kai Ijib karatun alkur'ani babu misra su ne a gaba kowane lokaci shekara da shekaru ba wuce su ba kan alharbi alkur'ani amma ba za ka je ka samu irin wannan a irin da ake wulakanta masu karatun alkur'ani haka a kan titi ba su da gata ba da haka dole ne kowane bangare sai sun sauko sai sun yarda da cewa a haɗu a gyara wannan abin gun yana da matukar amfani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita mana dukkan abin da ya lalace ubangiji ta'ala ya raya mu akan karatun alkur'ani da karantar da shi Allah madaukake sanya mu cikin ceton alkur'ani za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala tafsirin suratul hud alaihi salam za mu tashi aya ta 48 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل يا نوح اهبط بسلام منه وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله كسن يا مدغة تكنسو idan ba ku manta ba a karatunmu na baya inda muka tsaya mun tsaya wato akan wata muhimmiyar magana wadda malamai suke tattaunawa a kai shin lokacin da annabi nuhu alaihi salam ya ce innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salihin ko innahu amila ghayru salihin kamar da ake karanta a tikira a maganganun da malamai suka yi karkashin wannan ayar ko dai waɗanda suke cewa samsam shi wannan da ba dan annabi nuhu alaihi salam ba waɗanda suka ce ba ɗansa bane sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suka ce ba ɗansa ba ne ɗan matarsa ne ta zo da shi gidan agola ya ce in labni min ahli ya ce yana daga cikin iyalai na kasancewan ba asalin iyali na bane shi yana cikinsu ne suka ce to wannan yana nuna annabi nuhu alaihi salam yana maganar wannan dan dan yana rayuwa ne a cikin iyalansa na haka ma ya kamata ya zama cikin iyalansa ne kashi na biyu su ne waɗanda suke cewa a'a ibnu zinan ne dan zina ne wai matar annabi nuhu alaihi salam zina ta yi ta haife shi a cikin gida wannan kuma yana daga cikin maganar da abdullahi dan abbas ne kausasa akan ta ya kore ta ya ce san ma bagacin ra'atu nabiyin qattu ya wata matar annabi ko daya bata taba yin zina ba duk abin da za a samu matan annabawan Allah subhanahu wa to ba dai za a same su da zina ba Wannan yana daga cikin abin da ya sa Allah subhanahu wa ya kausasa harshe ga waɗanda suka jefuna na Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama da zina suka ce ta yi zina wannan yana ga cin abin da Allah madaukakin saukar da ayoyi domin ya barrantar da nana Aisha radiyallahu anha daga abin da aka yi mata kirkira mata innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum li kulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim Allah ta'ala saukar da ayoyi kusan goma sha biyar a wajen wasu malamai ko goma a wajen wasu malamai domin kubutar da na Aisha radiyallahu anha akan abin da ta yi shi yasa abdullahi dan abbasin yace da Allah madaukake cewa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma yace fa khana al khiyanatu anan ba ana nufin zina bane yace ma bagat imra'atu nabiyyin qattu saboda babu wata matar annabi ko guda daya da ta taba yin zina a maganganun <clears throat> waɗannan malamai kashi biyu a maganar ta biyu na cewa dan zina ne wani daga cikin maganar da malamai suke fatali da ita kwata-kwata ba ta da wata gara da za iya magana a kanta magana ta biyu shine waɗanda suka ce dan abin nan ɗansa ne wato ɗan matarsa ne agola ya zo da ita shi ma yana daga cikin abin da an samu daga wajen wasu magabata sun faɗa kamar muhammad ibn ali al-bakir an daga wajensa <coughs> yana cewa a wato dan matarsa ne amma ba ta ne a cikin magabata akwai waɗanda suka faru wannan magana to amma ingantacciyar magana shine cewa wannan da dan annabi nuhu ne alaihi salam kai tsaye shine abin da ya fi yawa a wajen magabata kuma shine dalili yake goyon bayansa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da sunan ɗansa ne kaga in kace ba ɗansa ba to yana bukatan ka kawo wani dalilin da yace ba ɗan nasa bane amma al-aslu in aka ce wani dan wani ne to ka ɗauka ɗansa ne na in ka ce ba ɗansa ba ne to kai yanzu ana buƙatar ka kawo wani dalili da ya ce ba ɗansa ba ne an gane ko saboda haka shi yasa sa'id ibn jubair da aka tambaye shi a dangane da ɗan nan ɗansa ne ibn uyayna yake cewa amma duhni ya ce sa'ala sa'id ibn jubair an zalika ya tambayi sa'id dan jubair dangane da wannan maganar shin ɗansa ne ko ba ɗansa ba fa qala sai sa'id ibn jubair yace kana ibn nuhin inna allaha la yaghfir yace dan annabi nuhu ne domin Allah baya ƙarya kuma ya ce ɗansa ne tun da ya ce ɗansa ne to ɗansa ne ya ce wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili an gane ko haka kuma aka ruwaito daga mujahid ibn jabr haka dhahhak haka maimun ibn mihran haka thabit ibn hajjaj kuma shine abin da wato babbujimin malamin tafsirin nan abu abu ja'far ah, muhammad ibn jarir tabari shugaban imamul na baki daya shine abin da ya dauka yace wannan shine abin da yake daidai shine abin da dalilai suke goyon bayan sa cewa dan sa ne wato masu cewa a ba dan sa bane galibi wani lokacin sai ka ga yana kama da shishigi cikin al'amarin Allah suna ganin cewa me yasa ya za a yi a ce dan annabi guda kuma ya zama bai imani ba kaga wannan wato kabar wani shishigi na cikin al'amarin Allah domin Allah subhanahu wataala shine yake ganin dama yayi yake abin sai daga yahdi man yasha wa yudillu man yasha fa'alul lima yurid Allah mai iko ne aka kamar kana tuhuman Allah madaukaki ne ma kuma shi Allah la yasalu amma ya fa'al ba a tambayan sa a ce me yasa kai kaza ba a tambayan Allah ce me yasa mu muka yi imani mu da bayan annabawa ba amma dan annabi guda a ce kuma bai imani ba ba a tuhuman Allah subhanahu wataala tambaye shi da haka domin kamar tsiye ne Allah maɗaukaki yana shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama shiryar tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan zukatan bayi suna hannun Allah subhanahu wataala yuqallibu haka fa sha yana jujjuwa su yanda ya ga dama Allah subhanahu wataala to Allah madaukake cikin ikon sa ma yakan yi wannan ne dan ya nuna wa mutane cewa shi fa ba mai masa tilas fa inna Allah la mukriha hala. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma Allahumma atini in shi'ita yana cewa ya Allah in ka ga dama ka bani kaza ko in ka ga dama ka min kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum ya kai wannan addu'a idan mutum zai roki Allah ya rike roke shi kai tsaye fa inna Allah la mukri lahu ai ba a masa tilas dama sai ya ga dama tunda dama sai ya ga dama yayi za mu ga cewa annabawan Allah subhanahu wataala akwai abin da suke neman Allah yayi amma ya ba zai yi ba domin Allah madaukaki shi ba shi da mataimaki cikin al'abarinsa ba shi da abokin tarayya ba shi da mai taimakonsa shi kadai ya halicci bayi shi kadai yake mallakan bayi sannan shi kadai yake jujjuya labarin bayi don haka annabawan Allah subhanahu wataala su ma alfarma suke nema su roƙi Allah idan Allah ya ga dama sai ba su in bai ga dama bai wani ba hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah subhanahu wataala abuwa guda uku ya roƙi Allah subhanahu wataala abuwa guda uku Allah madaukaki ya bashi biyu ɗayan aka ce ba za a bashi ba manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam sayyidul khalqi ajma'i shugaban halittun Allah baki daya amma da ya roki Allah madaukaki ya bashi wani yace ba zai bashi wani ba to kaga waɗannan duka suna nuna cewa Allah subhanahu wataala da cikakken iko ne ba mai masa tilas kuma abin da ya ga dama yake yi ba wanda ya isa hana shi ba wanda ya isa masa kazalan da wannan yana daga cikin abin da zai kara maka tsoron Allah madaukaki da neman kusa kusaci zuwa gare shi ka gane cewa in fa Allah ya yi fushi da kai to ba wanda ya ce tsamar da kai daga fushin Allah nan idan Allah maɗaukaki ka kafurce masa ka mutu akan kafurci to ka sani fa ranar gobe alkiyama babu wanda ya sai cece ka abun Allah maɗaukaki kisa kullum za ka ji malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani koma bayan Allah ko wanda zai taimake ku in har Allah ya fushi da kai to ba wanda ya sai tsamin da kai daga cikin fushin Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ce qila sai aka ce da shi ya nuhu ya kai nuhu ihbit ka sauka bi salamin minna da amincinmu wa barakatin da albarkoki alaika a kanka wa ala umamin da kuma akan al'ummomi mimman ma'aka daga waɗanda suke tare da kai wa umamun Allah maɗaukaki ce akwai al'ummomin kuma na daban sanu matti'uhum za mu ji yadda su daɗi a rayuwarsu sun mai masuhun minna azabun alayhim sannan azaba mai raɗaɗi kuma ta shafe su daga wajenmu Allah ta'ala ce tilka min an ba'il ghaibi waɗancan labaran gaibu ne nuhiha ilaika da muke wahayinsu zuwa gare ka ma kunta ha da baka san waɗannan labaran ba an ta kai wala qaumuka ko mutanenka babu wanda ya sani min qabli hadha tun kafin na wannan littafi alqur'ani da duk baka san waɗannan labaran ba fasbir Allah ta'ala ce ka kai hakuri innal aqibata lil muttaqin lalle kyakkyawar makoma tana ga masu tsare dokokin Allah subhanahu wata'ala Allah ka samu daga ciki a cikin waɗannan ayi guda biyu za mu ga an yi mukhataba wato an yi magana da annabi nuhu alaihi salam da aka ce qila aka ce aka ce da shi waye yace da shi wasu daga cikin malamai suka ce Allah ne yace da shi ihbit bi salamin minna sauka da amincin mu wasu daga cikin malamai suka ce mala'iku ne suka ce da shi ihbit shi yasa aka ce qila an ce da shi ba a faɗi waye mai maganar waye yace da shi din ba ko dai mala'ikun ne ma suka ce to zai zama da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ne mala'iku sun ce da shi eh bai sauka sauka daga ina ko dai sauka daga jirgin ruwa zuwa ƙasa ko kuma sauka daga kan dutse zuwa ƙasa domin Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari wastawat alal judi ta je ta tsaya akan dutse to wannan dutsen wasu malamai suka ce shine aka ce eh, bai sauko daga kan dutsen zuwa bayan ƙasa wasu kuma suka ce a daga cikin jirgin ne ka sauka bi salamin minna da amincin mu ka sauka a bayan kasa wa barakatin alaika da kuma albarkoki da Allah maɗaukaki ya yi maka wato za ka sauka cikin amincin Allah subhanahu wa ta'ala kuma za ka samu albarkoki daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda imani da kai da kabi Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon wato bin ka da Allah subhanahu wa ta'ala da tsare dokokin Allah da kai to za ka samu aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ala umumin wa barakatin alaihi kuma za ka samu albarkoki daga Allah wa ala umumin ma'aka haka kuma albarkokin nan da amincin nan bai tsaya akan ka kade ba a'a zai sauka ala umumin akan wasu al'ummomi mimman ma'aka daga cikin waɗanda suke tare da kai wato al'ummar da za su sake samuwa daga cikin mutanen da annabi nuhu alaihi salam ya tafi da su a cikin jirgin nan masu imani su ma suna da amincin Allah kuma suna da albarkoki daga wajen Allah subhanahu wataala su waye ne suke jirgin annabi nuhu alaihi salam waɗanda za a samu wato wasu mutane daga cikin su waɗanda za su zama su masu aminci masu albarka wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a kwata-kwata waɗanda suka rayu a bayan ƙasa suka ci gaba da zuriya gaba ɗayan su 'ya'yan annabi nuhu alaihi salam ne da zuriyarsa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce waja'alna zurriyatahu humul baqi muka sanya zurriyar annabi nuhu alaihi salam humul baqin su ne suka saura ma'ana duk wanda ba su ba kenan ba su rayu ba kenan sai ya zama na duniya ta koma gaba daya kamar yadda asalin duniya mutane a duniya asalinsu daga annabi adamu alaihi salam to haka suka zo suka kare kuma suka zauna zuriyar daya zuriyar wa zuriyar annabi nuhu alaihi salam shi kadai kamar yadda Allah ya ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqi sai Allah subhanahu wataala ce umamun sanumatti'uhum wannan al'ummar da Allah subhanahu wataala ce bi salamin mina wa barakatin alayka wa ala umamin mamak yana nuna cewa dukkan al'ummomin da suka zo daga cikin wannan tsatson da suka yi raguwa akan imani a cikin jirgin nan to Allah madaukake da musu albishir da aminci da kuma albarka wannan kuma ya zai faru har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya zama mai imani ne daga cikin wannan al'ummar <coughs> to daga annabi nuhu alaihi salam yake domin duk zuriya ta kare saurata annabi nuhu alaihi salam ita kare wa umamin sanumatti'uhum akwai wasu al'ummomin kuma sanumatti'uhum za mu ji yadda su daɗi sun mai masu min azabun alim suka ce wannan kuma ya shafi dukkan waɗanda su imani bane wato al'umma zai zama kashi biyu al'ummar da suka yi imani su za su samu aminci da albarka akwai kuma al'ummar da su kuma za su bijire kamar yadda waɗancan suka bijire mutanen annabi nuhu alaihi salam to su kuma Allah subhanahu wataala ya ce za su rayu a duniya su ma za su samu jin daɗi a duniya wanda ba lalle bane domin Allah subhanahu ta'ala ya kawo maganan anan wato mutlaqi ne amma ba lalle ne idan mutum ya zama ba shi da imani sai ya samu dukiya ba inda a ce duk wanda ya zama ba shi da imani to zai samu duniya zai ji daɗin duniya to da wanda za shi kafirce suna da yawan gaske domin akwai waɗanda su in suka san za su samu jin daɗin duniya ko me za su za su amma ba haka bane abu Allah madaukake na raba duniya ya ba masu imani ya ba marasa imani kamar yadda kuma yake tsora talauci wa masu imani da marasa imani kowa za ka samu masu imani akwai wannan yana jin daɗi wannan yana shan wahala za ka samu marasa imani wannan yana jin daɗi kuma yana wannan yana shan wahala duka Allah maɗaukaki yana yi jarrabawa ce gari sai Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan labaran da yake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce tilka waɗancan labaran da aka baka min an ba ilgaibi labaran gaibu ne suna daga cikin abin da ke suke nuna gaskiyar saƙon da manzon Allah ya zo da shi daga Allah kuma annabi sallallahu alaihi sallama. ubangiji ta'ala ya masa baiwa shi baya karanta wasu littattafai da kafin zuwa alkur'ani ba kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun bal huwa ayatu bayyinatun fi suduril ladina utul ilm kafin zuwa alkur'ani da manzo Allah baya karanta wasu littafi wala takhutuhu bi yaminika kuma baka rubutu shi yasa manzo Allah zan al'ummi ne shi al'ummi shine wanda ba zai iya daukan karatu ya karanta ba ballantana ya rubuta shi ilimin manzo Allah gaba ɗaya a kaiki wasu suna ganin cewa aibi ne a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya karatu ba bai iya rubutu ba alhali rashin hangen nesa akan abun shi zai sa kai wannan tunanin amma idan aka ce maka yau ga wani mutum shi bai iya ɗaukar littafi ya karanta ba bai iya ya rubuta ba kwata-kwata amma duk duniya ya fi kowa ilimi wannan dole ka gane cewa to abin da yake da shi din nan lalle yana da sila daga Allah subhanahu ta'ala to in ba Allah madaukaki ne yake masa wahayi ba ina zai samu ilimi shi ba karantawa yake ba na a ce waɗannan labaran da yake karantawa ya karanta a cikin littafin wanda suka gabata ne domin kisosin annabawa akwai a cikin injila akwai a cikin attaura ko a cikin littafin waɗanda suka gabata to da manzon Allah yana karantawa <coughs> Allah madaukaki ce idan lartabal mutiluna da mabarnata sun yi kokwanto su ce kai zuwa yake ya karanto amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai rubuto bai karatu ba sai ya zama wata wata wata mu'jiza ce ya zama yafi kowa ilimi kuma baka da damar ka ce ya karanta wani wuri ne dan bai karatu ba dan ka yadda cewa dan sakon Allah ne subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala ce tilka min anba'il gaibi wannan yana daga cikin labaran gaibu ha ilaika wanda muke maka wayi zuwa gare ka da haka yace kai annabi sallallahu alaihi wasallama da kai da jama'ar ka gaba duk ku san wannan ba inda a ce jama'ar sa sun sani to da za a iya cewa ai wani ne ya bashi labari a cikin mutanensa to amma da shi da jama'ar su ma'ana larabawa qurayshawa da yake rayuwa da su duka ba su san wannan labaran ba ba su da ilimin komai dukkan su ummiyun ne wallazi ba'afa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma in kanu min qabl fi dalalin mubin Allah ta'ala ya aiko shi ne cikin fil ummiyin cikin mutanen da ba su iya karatu ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba ballan sana su dauko attaura da linjila su karanta su ga labaran waɗanda suka gabata a ce kuma an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa zaka ga Allah subhanahu wataala ya karyata wasu da suke cewa ai wani ne yake koya masa walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ta'ala ya ce hakika mun sani innahum yaquluna suna cewa innama yu'allimuhu bashar ai wani mutum ne yake koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka safaɗi wani mutum wanda shi yana karanta littattafan attura da injila mutum ne daga cikin ahlul kitabi suka ce shi yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun shi wancan mutumin da suke maganan yana koyar da manzon Allah ba ajame ne bai iya larabci bai san larabci ba wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kuwa fa harshe ne na larabci mai miƙaƙƙen bayani ba zai yi a ce mutumin da ba Larabe ba ya iya maganganu irin yadda alkur'ani yake zuwa da su duk wannan Allah subhanahu wa yana gwada annabi sallallahu alaihi wasallam da bai san waɗannan labaran ba sai da Allah madaukake masa wahayi sanar da shi wanda haka zai zama mu'jiza gare shi Allah ta'ala ya ce manzo Allah ya hakuri inna laqibata lil muttaqin kyakkyawan sakamako yana koma zuwa ga masu tsoron Allah subhanahu wataala ma'ana da yake annabi sallallahu alaihi wasallam zai fuskanci kalubale da yawa a wajen kafirai shi yasa Allah madaukaki kullum yake bashi hakuri yana cewa kai hakuri kai hakuri kai hakuri domin duk wanda ya hakuri to zai ga kyakkyawan sakamako Hausawa suna cewa duk wanda ya kaga an ce haƙurinsa bai amfane shi ba to haƙurin kaɗan ya yi, amma duk wanda ya haƙuri to zai zama masa alkhairi asabru suna cewa laraba suna cewa asabru mithlus bihi murrun mazaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asali haka laraba suke cewa suke cewa asabru mithlus bihi shi haƙuri kamar sunansa ne wato asabr wata wata wata itaciya ce wadda take mai ɗaci in kaɗan da na a baki sai suka ce to shi asabru na hakuri kamar wannan itaciyar ce wajen ɗaci murrun mazakatu wato ɗanɗana shi cinsa yana da wahala lakin a buwa ahla min al'asari sai dai ƙarshensa kuma ya fi zuma zaki in ka yi haƙuri to za ka lashi daɗi amma in wato in ka gaza to sai ka kasa sai ka tsaya iya wannan ɓacin ran iya wannan takaicin da za ka samu na rashin haƙurinka to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haƙuri duk da irin kalubale da yake fuskanta daga waɗanda ba su yi imani ba shi da shi dai kyakkyawan sakamako yana ga masu takawa masu tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala su ne za su samu nasara su samu ɗaukaka a duniya matukar sun tsaya akan Allah akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawmi yaqumul ashhad Allah ta'ala ce mu za mu taimaki annabawan mu manzannin mu a cikin wannan da wanda suka yi imani a cikin rayuwar duniya haka kuma ranar tashin alkiyama Allah ka sanya mu daga cikin masu imani masu takawa na'am wa ila adin aqahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الله سبحانه وتعالى ya gama ba mu labarin kissar annabi nuh alaihi salam da ta zo a cikin wannan sura sai kuma ya koma kissar annabi hud alaihi salam da mutanen sa'adawa ya ce wa ila adin akhahum huda Allah ta'ala ya ce hakika mun aika wa mun aiki annabi annabi hud alaihi salam zuwa ga yan uwansa adawa qala ya qaumi ibudullaha annabi hudu alaihi salam yana cewa ya ku mutane na ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba in antum ku ba ku zamo ba illa muftarun face masu kirkiran ƙarya ku jingina wa Allah ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ajra ni fa ba na roƙon ku wani lada akan abin da nake muku na wa'azi in ajriya illa ala Allah allazi fatarani lada na baya wajen kowa illa ala allazi fatarani sai a wajen wanda ya kirkiri halitta ta afala ta nuna shin ba ku hankalta ba wa ya qaumi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi yursil samaa Allah maɗaukaki in kun yi haka zai sauko muku da ruwan sama alaikum akan ku midraran ya rinka zuba yana juna yana bin juna wa ku quwwatan kuma Allah ta'ala zai kara muku karfi ila quwwatikum zuwa ga karfin ku wala tatawallaw mujrimin kada ku zuya baya kuna masu laifi wa Allah subhanahu wata'ala annabi hudu alaihi salam ɗaya ne daga cikin annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zuwa ga yan uwansa adawa kamar yadda Allah madaukaki ya aiko annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanansa haka kuma annabi hudu ya Allah madaukaki ya aiko shi zuwa ga adawa su shi annabi annabi hudu alaihi salam yana daga cikin annabawa waɗanda suke larabawa ne domin yadda ya rayu za ka ga cewa wuri ne waɗanda suke larabawa ne gaba ɗaya sau da haka malamai suna kirga shi a matsayin wato annabin da aka aiko a cikin larabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne akan maganar baya da ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa to da yace wa ila adin ay arsalna ila adin akahum huda mun aika wa adawa dan uwansu annabi hudu Allah ta'ala ya ce dan uwansu ne saboda shi ma daga kabilar su yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ko musu daga cikin kabilar su shi yasa yace akahu dan uwansu a annabi hudu alaihi salam ya kira mutanansa kamar yadda sauran annabawa suke kiran mutanensu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ba tare da an hada shi da abokin tarayya ba kamar yadda muka fada a baya dai wato gwagwarmaya da husuma da aka yi ta yi tsakanin annabawa da mutanensu duk dai akan abu ɗaya ne shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta shine ginshikin sakon annabawa da aka shi ma nan ya faɗi irin abin da sauran annabawa suka saba faɗa ibudullaha ma lakum min ilahin ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da abokin tarayya saboda kadaita Allah madaukaki wajen bauta shine wato babban ginshiki da zai baka tsira gobe alkiyama duk irin yadda ka kai da nagarta da ɗabi'u masu kyau da halaye masu kyau da kyakkyawar mu'amala matukar aka same ka kana hada Allah madaukaki da wani to aikin ka ba zai amfane ka ba gobe alkiyama faqadimna ila ma'amilu min amal faj'al lahu haba'an mafura Allah ta'ala zai mayar da wannan aikin da aka yi ba tare akan da imani ba ba tare da kaɗe tashi wajen bauta ba ubangiji ta'ala zai mayar da shi kamar wata kura ce a bar ya watsawa ta abin nan ta watse a cikin akan asararin iska to haka Allah subhanahu wata'ala zai mayar da shi wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fa wafahu hisaba Allahu sadiqul hisab wadanda suka kafirce wa Allah suka yi masa abokin tarayya suka kafirce suka ki imani da shi suka ki imani da kadai takassa wajen bauta a amaluhum ayyukan su kasarabin bi qiyatin Allah ta'ala ce kamar ya ce kamar ruwan mayu ne akan kwalta ya sabu zam'anu ma'a mai jin kishi idan ya hango shi sai ya tsammanin cewa ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai ya je wajen ruwan lam yajid hushan sai ga babu komai wani misali ne Allah madaukake bayarwa mutane waɗanda ba su yi imani ba ko waɗanda suka yi wa Allah abokin tarayya gobe alkiyama ayyukansu da suka yi nagari za su samu wato sakamakonsu. za su ɗauka cewa suna da aiki kuma za su samu sakamakon gobe alkiyama amma aikin nasu aikin baban giwa ne Allah ka tsare mu a annabi annabi hudu alaihi salam ya ce musu in antum illa muftaruna ku ba masu kirkiran ƙarya ne ku jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda dukkan waɗanda wanda ya cewa Allah maɗaukaki to sai ka sami shi da kirkiran ƙarya jingina wa Allah ko dai ya ce maka babu Allah ya girgiri ƙarya ya jingina ya ce maka babu shi Allah ko kuma ya ce maka Allah ba ɗaya bane ya girgiri ƙarya nan ma ya jingina wa Allah subhanahu ta'ala. ko kuma ya ce Allah maɗaukaki ba shi ke da iko cikakken ikon su mallakan sammai da kasai da abin da ke cikin zalakin da tsakanin su ba duk yadda aka yi dai sai ka same su da ƙarya ko su karyata manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya aiko duka wannan yana daga cikin abin da makiya annabawan Allah suke yi shi yasa annabi hudu alaihi salam ya ce in antum illa muftaru. gaba ta gaba annabi hudu alaihi salam shi ma ya bi sahun sauran annabawan da suka gabace shi ya ce ya qaumi la as'alukum alaihi ajra ni fa bana neman lada bana neman tukuici bana neman sakamako akan abin da ake muku nake muku na wa'azi kamar yadda annabi nuhu alaihi salam ya gabata domin dukkan annabawan Allah kullum abin da suke faɗa suna karantar da mutane sai su ce mu fa ba ma neman lada ba mun ce ku babu wani abu bane a'a Allah ta'ala ba da lana labari da yawa a cikin suratul shu'ara annabawan Allah da ya jero ya ya ta faɗan su suna cewa ba sa neman lada kazzabar qaumun nuhin al mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin ce ban tambaye ku lada akan wa'azin da nake muku ba lada na wana ina wajen Allah ne kazzabat adun lil mursalin in qala lahum aquhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr yace a a ban tambaye ku komai ba ban na neman lada a gunku a gun Allah nake nema kazzabat samudul mursalin in qala lahum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattabullaha wa bai'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa rabbil yace shi bana neman lada a gunku lada yana wajen Allah ubangijin talakai kadzaba qaumu lutin lil mursalin in qala lahum aqum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattabullaha wa bai'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil yace ban neme ku bani lada ba lada na yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato wanda yake shine mahallicin kowa da komai كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا إلى رب العالمين دك ودنا النبوان ذاك كل دعوة دا سكي شين باسا نيمن كومي أوجن متانن سنسا كمكو آآ سنة نيمن ساكمكو ني أقول الله سبحانه وتعالى haka kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi ta fada fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in kun juya baya kun ki imani da nima to fa ma sa'altukum min ajri ni fa ban tambaye ku lada akan abin da nake muku na wa'azi ba shi yasa malamai kullum suke cewa ita hanyar karantarwa hanyar al'amru bil ma'rufi wallahi ya anil munkar umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna ba hanya ce da mutane za su ɗauke ta a matsayin hanyar samun abin duniya ba don lokacin da a matsayinka na malami mai karantarwa amma sai ka ɗauka wannan hanyar da'awar ka ɗauke ta hanyar samun kuɗi ne to ka sani cewa baka kan hanyar annabawan Allah subhanahu ta'ala a'a manufarka shine addinin Allah ya ɗaukaka manufarka shine ka samu kyakkyawan sakamako a gun Allah subhanahu ta'ala gobe alkiyama in ka samu wata ɗaukaka a duniya to ba ita ce manufarka ba in ka samu wani kudi a duniya ba ita ce ba su ne manufarka ba in ka samu wani abu duk abin da ka samu a duniya ka shahara ka ɗaukaka ba shi ne manufarka ba manufarka Allah subhanahu ta'ala ne sai kuma Allah ya ga dama ya maka tukuici da samun wani abin duniya ta wannan hanyar ko samun wani ɗaukaka ta wannan hanyar ka ce wannan ribar kafa ce amma ba ita ce manufarka ba amma babu hasara da tauce ya zama na cewa aikin da ake nufin Allah maɗaukaki da shi ka nufi duniya da shi ka nufi ɗaukakar duniya da shi ka nufi samun wani tarkacen duniya wanda za ka mutu ka bar shi anan ba zai amfane ka gobe alƙiyama ba da haka dukkan annabawan Allah suke faɗa shi ma annabi hudu alaihi salam yake cewa anan ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajri illa ala alladhi fadarani lada na ba abun kowa yake ba sai abun Allah da ya kirkiri halitta ta afala ta ku ba hankalta bane a annabi hudu alaihi salam ya ci gaba da musu wa'azi yace ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yace ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah ku tuba zuwa gare shi yana kiran su zuwa akan su tuba daga kafirce wa Allah kuma su nemi gafarar Allah madaukaki akan abin da suka yi na baya ya hada abubuwa guda biyu al-istighfaru wat tauba tuba da istighfari waɗannan abubuwa guda biyu in baka lura ba sai ka ce to ai abu ɗaya ne menene istighfari menene tuba sai ka ce ai da abu ɗaya ne kalmomi ne guda biyu da malamai suke cewa a wato idan sun haɗu da juna aka faɗe su su biyu kowanne akwai manufarsa kalimatani ne idza ittafaqa ikhtalafa wa idza talafa ittafaqa idan suka haɗu to guda biyun suka zo to sai su saba wajen ma'ana amma idan suka rabu to sai su haɗe wato duk lokacin da aka ce istighfari a wurin kuma aka ce tuba to kowanne ana nufin wani abu da shi daban yanzu ma'anarsa ta rabu a nan an ce istighfari an ce tuba to ana nufin istighfari shine ka nemi gafarar Allah madaukaki akan laifin da kai ya wuce tuba fa shine ka bar sabawa Allah madaukaki da ayyukan saban Allah da kake yanzu ka bar su ka ce ka bari shine tuba to kaga kenan tuba daban anan istighfari daban amma idan aka haɗe su aka ce at-taubatu aka yi shiru to istighfarin ma ya shiga ciki idan aka ce istighfari aka yi shiru to sun haɗu guda biyun da istighfari da tuba duka sun haɗu kama annabi wa rasul ne idan aka ce ar-rasulu aka yi shiru to da manzanni da annabawa duk sun shiga ciki amma idan ana so a bambance sai a ce ar-rasulu sai a ce annabi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin to nan ana so a bambance su ne an ce manzo an ce annabi amma in aka ce annabi aka yi shiru do ana nufin hadda manzanni an gane ko kamar yadda Allah madaukaki ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina kaga ne ce anan to hadda manzanni sun shiga ciki an gane ko haka kuma kamar musulunci da imani in aka ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati to nan musulunci ana nufin wani abu da shi daban kuma imani ana nufin abu da shi daban an gane ko amma in aka ce musulmi kadai aka shiru to hadda ana nufin mumini da musulmi da sun shiga ciki ma'ana mai mataki na ɗaya wajen imani ya shiga mai mataki na biyu wajen imani shi ma ya shiga ciki amma ana so a bambance sai a kawo siffofin guda biyu to haka malamai suka ce a yi istighfaru wa tauba da Allah ce wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijin ku cikin abin da ya wuce kenan sun matubu ilai sannan ku tuba akan abin da kuke yanzu na saba wa Allah annabi hudu alayhi salam ya musu albishir matukar sun dauki waɗannan abubuwa guda biyu sun rike suna yi suna neman gafarar Allah suna tuba za su samu kyakkyawan sakamako tun daga duniya domin ya ce wa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaikum mitrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum waɗannan duka wani sakamako ne wanda za su samu a duniya ah, na farko yursilis samaa alaikum mitrara Allah zai saukar muku da ruwan sama wasu daga cikin malaman tafsiri saboda saboda lokacin suna cikin tsananin fari da Allah ya jarrabe su saboda kafircewa da suka yi wa annabin Allah Hudu alaihi salam Allah madaukake jarrabe su da fari to sai annabi Hudu yake cewa in kuna so ku tuba ku yi istighfari Allah madaukake ya saukar muku da ruwan sama ma'ana ba ba tare da yanke shine midrar mutatabi'an yana bin juna babu yankewa kuma sai ya ce wai zirkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi akan karfinku ku wasu malamai sun ce karfi ana nufin karfin jiki inda dama su mutane ne masu tsananin karfi na jiki to Allah subhanahu ta'ala zai kara musu karfi kan karfin da suke ganin da suna da shi domin suna saboda karfin su suna cewa man ashaddu minna quwwa to ya fi mu karfi kaga yana nuna cewa suna da karfi kenan na jiki to wasu malamai suka ce Allah zai kara musu karfin jikin da suke da shi akan karfin da suke da shi akan akan karfin jiki zai kara musu akan karfin su da suke da shi na da wannan yake nuna shi karfin jiki shi ma ni'ima ce idan Allah madaukake maka karfin jiki to ka gode masa karka yi butulci kar ka sarrafa wannan ni'imar ta hanyar da zaka hadu da kushin Allah domin ka san wani Allah madaukakin ya bashi karfin jiki to shi kenan, hanyar zalunci kuma ta samu kenan tunda ya fi karfin kowa kowa kaɗan yake jira ya make mutum saboda Allah masa karfi to ni'imar ni'ima ce karfin jiki da Allah madaukake maka ka sarrafa wannan ni'imar wajen neman yantar Allah abin da ya gagaru mutane ya dauka kai Allah ya maka karfi zo ka taimaka musu su dauka da haka zaka samu yadda Allah subhanahu wataala abin da ya gagaru mutane tumbikewa ana so a tumbike amfani da wajen je ka taimaka musu da karfin da Allah madaukaki ya baka ka gode wa Allah madaukaki akan ni'imar da ya maka ta karfin jiki kenan amma ya zama karfin jiki kai dai sai dai sai dai ka yi ta'adi sai dai ka yi ta'addanci sai dai ka sara sai dai ka bige sai dai ka rade to zai zama cewa kayi butulci wa Allah madaukaki akan ni'imar da ya maka wasu daga cikin malamai suna cewa quwwa anan wa zirkun quwwatan ay al-khasb shine wato yabanya Allah madaukaki zai kara muku yabanya akan yabanyar da kuke da ita wasu daga cikin malamai sun ce zirkun quwwatan ila quwwatikum ay zai kara muku karfi ta hanyar ƴaƴa da za ku samu nan ma wasu malaman tafsirin suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da yankewar haihuwa kuma suna bukatan aihuwa amma Allah madaukaki ya jarrabe su saboda kangare wanda suka yi dan su dawo su imani shine wasu malaman suka fassara da cewa wai zirkun quwwatan ai zai kara muku yaya kaga duk waɗannan nau'i ne dangi ne na wato ni'imar Allah subhanahu wataala wasu malaman suna cewa ɗaukaka wai zirkun quwwatan na izzatan ila izzatikum daukakar da kuke ganin kuna da ita Allah zai kara muku ita wannan yana daga cikin abin da har yanzu zaka fahimta cewa wato galibi magabata na kwarai suna tafsiri sau da yawa su yi saɓani amma ikhtilafu ne? wato kowa yana faɗan wani nau'i ne daga cikin ƙarfi domin ƙarfin jiki ƙarfi ne ƙarfin tattalin arziki shi ma ƙarfi ne ƙarfin 'ya'ya shi ma ƙarfi ne ɗaukaka ita ma ƙarfi ne duk ko za ka ga cewa waɗannan wasu abu ne ƙarfi in Allah maɗaukaki ba ku ƙarfin jiki to ya muku ƙarfi haka nan ya ba ku ƙarfin tattalin arziki dole a saurara muku a duniya saboda kuna da ƙarfi haka nan idan Allah maɗaukaki maka 'ya'ya to fa ka samu ƙarfi ko kai lange-lange ne ba a jin tsoron ka da yanzu Allah madaukake maka 'ya'ya saboda yawan ƴaƴanka ba za a ji tsoron ka saboda ganin cewa Allah madaukake arzu ka da ƴaƴa za a yi gudun wato a taba ka to duk wannan yana daga cikin ma'anar wa yazilkum quwwatan ila quwwatikum karshe yace musu kada ku juya baya kuna masu laifi wa Allah subhanahu wataala ma'ana ku ki gaskata sakon da Allah madaukake ya aika da shi na'am قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أن بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da labarin annabi Hudu alaihi salam da mutanensa qalu suka ce ya Hudu ya kai annabin Allah Hudu alaihi salam ma ji ita na bi bayyana suka ce mu baka zo mana da wasu bayyanannun hujjoji da za mu imani da kai ba wa ma nahnu bi tariki alihatina mu kuma ba mu zamo masu barin allolinmu da muke musu bauta an kaulika dan maganar ka ba wa ma nahnu laka bi mu'minin mu ba mu zamo masu yin imani da kai ba in naqulu ba abinda da mu ce illa taraka ba abu alihatina bisu sai dai mu ce wasu daga cikin allolinmu da muke bauta ne suka taba ka bi su inda wani mummunan abu ya same ka qala sai annabi nuhu yace inni ushhidullah lalle ina shaidar da Allah washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun ni na barranta daga abin da kuke hada Allah madaukaki da shi min dunihi kuma bayan Allah duni jami'an duk shirin da za ku yi min duk kaidin da za ku yi min ku yi min sun malatun ziruni sannan kada ku yi min wani jinkiri ku afkar da duk abin da kuke ganin za ku yi inni tawakkaltu ala Allah yace lalle ni na dogara ga Allah subhanahu wataala rabbi ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijinku ma min dabbatin babu wata halitta a bayan ƙasa illa huwa akhidun bi nasiyatiha fa shi Allah subhanahu wataala shi ke rike da gashin goshinta yana juya ta inda ya ga dama inna rabbi ala inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana kan tafarki mustaqimin wanda yake madaidaici wanda yake na gani a anan zamu ga cewa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labarin annabi nuhu annabi hudu alaihi salam da mutanensa bayan duk wancan wa'azi da ya musu ya kira su su yi istighfari ya kira su su tuba ba su yi biyayya ga annabi hudu alaihi salam din ba ballantana su samu jin daɗin duniya kuma su samu jin daɗin lahira domin da sun yi istighfari sun tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda muka faɗa a baya da dukkan wani alheri da ya same su da sun samu alherin duniya da alherin lahira don za mu ga cewa annabi nuhu alaihi salam shi ma gaya wa mutanensa cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara waɗanda suka nemi gafarar Allah subhanahu wa suka tuba gare shi Allah maɗaukaki zai ba su ruwan sama idan suna cikin buƙatar tsananin buƙatar ruwan sama Allah zai ba su sannan Allah maɗaukaki zai ba su ya'ya yumdidukum bi amwalin wa banin zai ba ku dukiya ya ba ku ƴaƴa Allah madaukaki ya ambaci ƴaƴa maza saboda a lokacin su abin da suke ganin karfi da ni'ima shine ka samu ƴaƴa maza da haka Allah madaukaki sai kira ƴaƴa mazan fa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'al jannatin wa ja'al anhara to da sun bi Allah madaukaki da za su samu kyakkyawan tagomashi a rayuwarsu ta duniya kuma su samu kyakkyawan sakamako gobe alkiyama amma kash sai suka koma suna cewa annabin Allah Hudu alaihi salam wai kwata-kwata bai zo musu da bayyananniyar hujja da za su yadda da shi ba da haka su ba za su imani ba suka ce ba za su bar ababen bautarsu ba domin su adawa masu bautar gumaka ne da haka suka ce su ba za su bar bautar allolinsu akan maganar annabi hudu ba ba za su imani da shi ba bal ma ƙarshe suna cewa dalilin da ya sa annabi hudu alaihi salam yake irin waɗannan maganganun ma to ya samu taɓin hankali ne shine ma'anar in na ƙulu illa a ba ba'adu ali hata na bisu wai ai allolinsu nan da suke bauta wai saboda annabi nuhu alaihi yana annabi hudu alaihi yana maganganu a kansu cewa ba sa iya amfanarwa ba sa iya cutarwa ba sa bayarwa ba sa hanawa ba sa rayawa ba sa kashewa to irin waɗannan maganganun da yake yi yana kaskantar da su ne saboda haka shi yasa suka shafe shi da hauka naqulu illa taraka ba'd ajlan su wannan kuma yana daga cikin ɗabi'ar waɗanda suka karyata annabawan Allah tabaraka wa ta'ala da wahala kaga wani annabi Allah madaukaki ya aiko shi face wasu daga cikin mutanen sai sun jife shi da hauka Ya ce abin da yake faɗa hauka ne kamar yadda suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka suke ta faɗa wa annabawan Allah to haka suka faɗa wa annabi Hudu alaihi salam amma annabi Hudu alaihi salam bai kasa a gwiwa ba a ƙarshe nuna musu barrantarsa da su ya shaida wa Allah maɗaukaki akan cewa shi fa ba ba zai bi abin da suke kai na haɗa Allah maɗaukaki da wani a wajen bauta ba kuma ya dogara ga Allah maɗaukaki shi ne in zai kashe shi zai kashe shi in zai rayu shi zai raya shi ma'ana baya jin tsoron su ba za su iya masa komai ba sai abin da Allah maɗaukaki ya nufe shi da shi wanda ita ce gabar da insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a karatun mu na gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sa abin da muka kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh